أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta hudu ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya lissafin nasara yau muna ashirin da bakwai ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin muna ƙara tunatar da al'umma a ci gaba da addu'o'i wannan annoba da ta addabi duniya kuma ta shafe mu a wannan ƙasa take ta halakar da jama'a tana ruguza tattalin arzikin al'umma tana ruguza tattalin arzikin ƙasashe tana jawo al'umma rasa ayyukansu da kulle su cikin gidaddaji wannan annoba Allah ya nuna mana ƙarshenta mu kuma shawarwarin da likitoci suka bayar da shugabanni mu yi kokari mu ga cewa mun yi aiki da su domin likitoci su ne ahalin zikir akan wannan lamari sannan muna ƙara kira zuwa ga masu hali da su ji tsoron Allah su tallafawa masu rauni babu lokacin da talakawa ke da bukatan a tallafa musu kama wannan hali da ake ciki muna kuma ƙara kira zuwa ga gwamnatoci wasu aikace-aikace da za a yi mana na hanyoyi da wasu aikace-aikace da za a yi mana na gine-gine da Allah a raba su kashe biyu a yi rabi sauran rabin a tallafawa al'umma domin mun ga ta'asirin da irin wannan tallafi ya a sauran kasashe ina magana da dan uwa alhaji marwan daga birnin new york a kasar america yake ce mun dazin nan na ga alat na in je in karɓo tallafin da gwamnati ta yi mana saboda kulle mu da aka yi a cikin gidan daji dukkan wani baligi an ba shi tallafin dala dubu ɗaya da ɗari biyu kaga dala dubu ɗaya ɗari biyu in kamar kuɗin najeriya kuɗi ne da ya kai wajen naira dubu ɗari hudu da tamanin to kaga wanda ya lalata naira dubu ɗari hudu da tamanin a cikin aljihunsa aka ce ya zauna gida a yi sai ya zauna ci gaba da yi wa annabi muhammadu salatu. na san najeriya ba mu da karfin tattalin arziki irin wannan amma dai mu ma akwai gwargwadon abin da za a iya yi to allah ya kalle mu ya ga gwargwadon abin da za a iya yi din nan an yi shi domin tallafawa al'umma allah ya yi mana wannan bala'i allah ya yi mana wannan musifa yan kasuwa ku ji tsoron allah abin yana da ƙona rai kwarai da gaske daga shigowar wannan annoba musamman da shigowar wannan wata na ramadan dukkan wani kayan masarufi da ake amfani da shi babu wanda farashinsa bai canja ba Haka nan kawai aka yi ta ƙara farashin kayayyaki kuma ƙari wanda ya wuce hankali ba don komai ba sai saboda an ga al'umma suna cikin bukata wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya cutar da ita ko ya azabtar da ita wallahi da Allah zai yi shari'a da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ranar tashin alkiyama kasashe da suka ci gaba irin kasar saudiya irin united arab emirates daga zaran an ce maka ramadan ya zo special discount ake bayarwa a dukkan wato shaguna da mall-mall da supermarket discount ake bayarwa na musamman saboda albarkar ramadan domin a cusa wa al'umma ƙaunar ramadan a cikin zukatansu wallahi wanda ba musulmi yau ma a wa'annan ƙasashe idan ramadan ya zo sai ka gan shi cikin farin ciki da murna saboda duk abin da yake so ya saya zai je saye shi da farashin da bai wuce rabin farashin sa ba idan ramadan ya wuce ko kuma kamin ramadan wannan yasa zaka ji suna cewa ramadan is wonderful wato ramadan yana ba su sha'awa yana burge su saboda saukar farashin kayayyaki sabanin munan najeriya wanda ba musulmi ba ya je sai manja ya samu an kara mai kuɗi ya ce lafiya aka ce ramadan ya je sayan turmin atamfa aka kara mai kuɗi lafiya ramadan ya je sayan magi ramadan ya je sayan siga an ƙara kuɗi lafiya ramadan sabulu ya tashi ramadan ƙwai ya tashi ramadan sai ce this ramadan is very very dangerous ta cusa masa kyamar ramadan da ƙayyar ramadan a cikin zuciyar shi yan kasuwa ku ji tsoron Allah ku sassauta farashin kayayyaki a wannan hali da ake ciki maimakon ƙara kuɗaɗe da aka rinka yi ana ƙara azabtar da wannan al'umma Allah ka gafarta mana Allah rama ina muka kwana ثمانية أزواج ومن الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نعم نبئوني بعلم إن kuntum sadiqin Allah madaukin sarki yana magana akan wayannan dabbobi da ni'ima sai Allah ya ce samaniyata azwaj waɗannan dabbobi na ni'ima dangi takwas ne inji Allah madaukakin sarki nau'i nau'i takwas ne su waɗannan dabbobi na ni'ima kamar yadda Allah madaukin sarki a wata sura ce wa anzala lakum min al'ami wa anzala lakum من الأنعام ثمانية أزواج kenan wayannan dabbobi na ni'ima wayanda Allah madaukin sarki ya halatta mana su Allah madaukin sarki ce dangi ne daban-daban har zuwa dangi takwas sai Allah ya ce min ad-da'ani sunaini a ɓangaren bisa-shi akwai nau'i biyu idan an samu tunkiya mace kenan sai a samu mai sai a samu rago namiji kun ga an samu dangi guda nawa an samu dangi guda biyu min al-ba'ani sunaini sai Allah ya ce min al-ma'azi sunaini a bangaren awaki nan ma akwai dangi guda biyu idan an samu bunsuru sai a samu me sai a samu akuya kun ga mun samu dangi guda nawa kenan dangi guda hudu waɗannan dangin guda hudu kamar yadda ƙur'ani mai girma yake cewa wa min al-an'ami hafmulatan wa farsha to kun ga su waɗannan guda hudun su ne suka zo a matsayin farsha waɗanda suke dab da ƙasa ba su da ƙarfin da za a iya musu laftun kaya a hawa ai tafiya tare da su sai Allah ya ce to ka tambayi waɗannan larabawa da suka zo suna haramtawa kansu wasu nau'uka na dabbobi waɗanda Allah maɗaukin sarki ya halatta musu saboda camfe-camfe irin na jahiliya a zakarai ne harrama amil unsayi ne shin mazaje a cikin wayannan dabbobin su ne Allah ya haramta ko ko matayen ne ya haramta domin su sun haramta wasu daga cikin mazajen suka halatta wasu suka haramta wasu daga cikin matayen suka halatta wasu Allah yana tambaya to ku yi bayani a zakaraini harrama amil unsayni amma shtamalat alaihi arhamul unsayni ko kuma abinda wato mahaifar waɗannan dabbobi mataye Abin da ta kunsa shine Allah madaukin sarki ya haramta domin sukan haramta wata dabbar wata dabbar kuma za su halatta ta amma kuma idan ta samu ciki dan da ke cikin mahaifar sai su haramta shi idan aka haife shi babu dama a yanka shi babu dama a dora mashi kaya to Allah tambaya yake yi wai mazajen ne Allah ya haramta ko matayen ko abin da ke cikin nan matayen sai Allah ya ce to amma idan za su ba shi ansa sai Allah ce nabbi'uni bi ilmin in kuntum sariqin ku yi man bayani ku kawo mun hujja ku ban labari da ilimi in dai ku masu gaskiya ne wannan ita ce da'awa ta addinin musulunci shi ne bambancin addinin musulunci da sauran addinai shi addinin musulunci addini ne na ilimi shi addinin musulunci addini ne na hujja da ka aikata abu ka ce akwai lada da za mu fara tambaya hujja aya ko hadisi wace hujja ka dogara da ita ina dalili yanzu da mutum ya yi magana ka ce masa hujja sai ka ji an ce to wannan dan izala ne ya Allah mun gode maka da ka sanya mu akan wannan aqida ingantacciya babu mutumin da zai zo mana da abu a dukunkune ya ce mana mu aikata shi a matsayin bauta ga Allah madaukin sarki ba tare da ya kawo mana hujja ba shi yasa yace nabbi'uni bi ilmin in kuntum sadiqin wannan ne dalilin da yasa addinin musulunci yake girmama ilimi babu addinin da ya san darajar ilimi kamar addinin musulunci ba al'umma da ta san darajar ilimi kamar al'umma musulma idan ka ga al'umma musulma ta zama ta yi watsi da ilimi ba ta ba shi muhimmanci ba ba ta girmama shi ba ta kimanta shi ba to wannan al'umma ta sauka da kan manhaji wannan al'umma ta lalace kullum abin da musulunci yake son ingantawa shine mai shine ilimi kuma shi addinin musulunci babu ilimin da ya rena kowane ilimi ya ce a neme shi a san shi Abin da kawai ake bukata in za ka karanta ilimin ka karanta shi da sunan Allah madaukakin sarki amma ba a kayyade maka ga wani ilimin da kada ka karanta shi ba saboda kowane bangaren ilimi al'umma tana da bukatar shi zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakan samu wasiƙu daga wajen Yahudawa annabi bai iya yahudanci ba sai ya nemo mai yahudi ya karanta wa manzon Allah wasiƙar ya fassara idan annabi zai ba da ansa reply annabi bai iya yahudanci ba sai an nemo bai hudu ya rubuta reply a madadin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yake ba zai yi ba wannan yaren tunda har muna samun correspondence da shi shi ma ya zama ilimi mai muhimmanci dole mu da wanda zai je koyo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Zaid ibn Sabit yace ya kai Zaid a ta'rifu lugatar Siryaniya a wata ruwaya a ta'rifu lugatar Yahud ka iya yaren Yahudanci yace ban iya ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace maza ka je ka koyo domin muna da bukatar shi zaidu ya hada kaya ya tafi makaranta ya je koyo qur'ani a'a ya tafi koyo hadisi ne a'a ya tafi koyo tauhidi ne a'a ya tafi koyo tarihin musulunci ne a'a fiqh ya je ya koyo a'a usul ya je ya koyo a'a me ya je ya koyo ya je ya koyo yaren yahudanci saboda musulunci na da bukatar shi zaid bin sabit yana ba da labari yace fata allamtu hafi sab'ati ashara ayyama a kwana goma sha bakwai saboda tsabar basira da kwakwalwarsa da addu'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace a kwana goma sha bakwai ne iya yaren yahudancin gaba ɗayan sa a kwana sha bakwai hatta tsuniya zai yi maka da yaran a wata ruwayar yace ce fama marrat bi nisfu shaharin hatta ha rabin wata bai shuɗe a kaina ba sai da na iya yaren yahudancin gaba ɗaya menene rabin wata a kwana goma sha biyar kenan a cikin kwana goma sha biyar ya iya yaran wai kwana goma sha bakwai ya gama zama professional a yaren ne shi sa ya ambaci kwana goma sha bakwai a waccan wayar Allah ka gafarta mana to ashe kaga bukatar mu zuwa ga injiniyoyi ta fi bukatar mu zuwa ga mai tarjama bukatar mu zuwa ga likitoci ta fi bukatar mu zuwa ga mai tarjama bukatar mu zuwa ga masu ilimin harkar gona ya fi bukatar mu zuwa ga mai tarjama bukatar mu zuwa ga masu ilimin kimiyyar gyara ruwa ta fi bukatar mu zuwa ga mai tarjama bukatar mu zuwa ga masu kimiyyar gine-gine da hanyoyi ta fi buƙatar mu zuwa ga mai tarjama buƙatar mu zuwa ga ƙwararru masana lissafi da hada-hadar kasuwanci ta fi buƙatar mu zuwa ga mai tarjama kenan wannan ya nuna mu ne ake da buƙatar kowane ɓangare na ilimi ya zama na mun bashi muhimmanci amma idan aka zo ana magana akan addini musulunci ya ce ku bar labari da ilimi to a nan gurin ana magana ne akan ilimi na addinin musulunci wanda shine ilimi mafi daraja shine ilimi mafi kololuwa wajen girma a wajen Allah madaukakin sarki domin me wal jahalu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani tarkibuha muttafiqani nassun min alqur'ani aw min sunnatin wa dabibuhu zaka alimur rabbani kamar yadda ibn al-qayyim yake fada a cikin qasida nuniya al-kafiya ash-shafiya yace jahilci ciwo ne mai kisa yadda coronavirus ke kisa haka jahilci yake kisa maganinsa da za a sha a warke yace ce abubuwa ne guda biyu su kaɗai ne waɗanda idan ka sha za ka warke daga jahilcin addini wanda yake ciwo ne da ke kashe ɗan adam menene abubuwan nan guda biyu ya ce nassin min alƙur'ani aw min sunnati shine nassi daga alƙur'ani mai girma ko nassi daga sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa dabibuhu amma ko da ka samu maganin ga ƙur'ani mai girma a matsayin magani ga sunan annabi a matsayin magani kana da buƙatar medical doctor kana da buƙatar ƙwararren likita wanda shi zai maka prescribing din yadda zaka sha magani to wane ne likitan da zai faɗa maka ƙwaya nawa ya kamata ka sha da safe ƙwara nawa zaka sha da rana ƙwara nawa zaka sha da daddare wannan maganin tsawon kwana nawa zaka sha menene dose da ake buƙata ka yi yace zakal alimur rabbani ne a samu shehu malami mai tsoron Allah wanda ke tarbiyar al'umma shi kuma shi ne ƙwararren medical doctor wanda zai ɗauko ƙur'anin nan da sunna nan ta manzan Allah sallallahu alaihi ya yi maka jinyar wannan ciwo mai kisa wato wanda ake kiran shi jahilci wannan ne dalilin da yasa ilimin addinin musulunci ya zama yana da daraja yana da girma malamai sun ce ilimin musulunci yana da daraja yana da kima kwarai da gaske Alƙur'ani mai girma a wurare da yawa ya nuna falalarsa daga cikin inda ya nuna falalarsa babu wata ni'ima da Allah ya wa annabi Allah ya ga girmanta har ta kai ga kira annabi wa annabi gori a kanta sai ni'imar ilimi kamar yadda ya faɗa suratul nisa'i yace wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima Allah yace wa allamaka ma lam takun ta'lam ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da kai abin da baka sani ba wannan babban ni'ima ce Allah ya baka ilimi wanda da baka da shi Allah ya ce wa kana fadlullahi alayka azima lalle falalar Allah mai girma ce akan ka Allah ya maka babban falala kenan babban falalar da Allah madaukin sarki yayi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce falala ta me ita ce falala ta ilimi wannan falalar kuma ita ce falalar da Allah madaukin sarki yayi wa annabawan Allah gaba daya annabawan Allah gaba daya babu jahili kowanne mai ilimi ne kuma babu falalar da yake tinkaho da ita kaman falala ta ilimi kamar yadda yace laqad atayna dauda wa sulaiman ilma laqad atayna dauda wa sulaiman ilma وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين الله يكي ولقد حقيقة آتينا داود وسليمان علما mun ba النبي داود da annabi sulaiman mun ba su mun ba su ilimi wa'annan annabawa sun san darajar ilimi wa qala sai suka ce alhamdulillahi allazi faddalana ala kasirin min ibadihi almu'minin godiya ta tabbata ga Allah wanda ya bamu ilimi ya fifita mu akan da yawa daga cikin bayinsa kenan idan Allah ya baka ilimi ya fifita ka da yawa akan bayi saboda ya baka ni'imar da kowa ke sha'awa ba wanda bai so a kira shi malam da mutane goma suna tafiya zaka ce ta malam gaba ɗayan su za su juyo amma in suna tafiya kace jahili wa zai juyo ba wanda zai juyo in ka in kai kai ka taba dai kace kai jahili ba ka ji ana ma magana yana juyowa sai baka one blow seven die me wannan yake nuna maka ni'ima ce babba babu wata ni'ima kamar wannan saboda ga annabawa ma da suke alfahari Allah madaukin sarki yana faɗa mana annabi Yusuf Allah ya ce walamma balaga ashuddahu walam فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما أشي ما النبي annabi Yusuf ilimi Allah madaukin sarki ya bashi Allah ya ce yayin da karfin sa ya cika ataina hukuman wa ilma sai muka bashi annabtaka muka bashi ilimi shi ma malami ne ba shi kadai ba annabi Musa Allah ya ce walamma balaga ashidda nasawa فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما كما الله يشي آتيناه حكما وعلما من باشي annabtaka sannan mun bashi ilimin ji Allah madaukakin sarki ga wani annabi can Allah rama Allah ya ce wa innahu lazu ilmin lima allamnahu wa in إنه لذو علم na علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله يتوى إنه لذو علم lalle shi ma'abucin ilimi ne lima allamnahu da ilimin da muka bashi kai malamai suka ce Allah ya hada annabawa gaba ɗaya ce malamai ne a inda yake shahidan lahu annahu la ilaha shahidan lahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله يشهد الله أنه لا إله إلا هو Allah da kansa ya bada shaida akan kalmar shahada inji Allah wal mala'ika mala'iku su ma sun bada shaida akan kalmar shahada sai Allah ya ce wa ulul ilmi da ma'abuta ilmi malamai suka ce annabawan Allah gaba ɗaya sun shiga cikin wannan wa ulul ilmi da aka ce ma'abuta ilmi shi yasa ba ambaci annabawa a cikin ayar ba aka ce Allah ya bada shaida mala'iku sun bada shaida sai aka ce ulul ilmi su ma sun bada shaida su wane ne ulul ilmi annabawa su ne sahun gaba sannan sauran malamai waɗanda ba annabawa su biyu daga baya babu wata ni'ima da Allah ya ce wa annabi ka roki Allah ya kara maka ita sai ni'imar ilimi ita kadai ce Allah ya ce masa wa qur rabbi wa qur rabbi zidni ilma Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce ya ubangiji ka kara min ilimi Allah bai ce masa ka ce ya ubangiji ka kara min kuɗi ba bai ce ka kara min mulki ba ba wata ni'ima da tsadarta ta kai Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa ya nemi ƙarinta kamar ni'ima ta me kamar ni'ima ta ainihin ilimi kai ba ana abin ya tsaya ba malamai suka ce ilimi wato shine hujja da ake kafawa kuma shine dalilin da ake yin kiran da'awa zuwa gare shi kamar yadda Qur'ani mai girma ce qul hadhihi sabili qul hadhihi sabili ad'u ila ala basiratin ana wa man وسبحان الله وما أنا من المشركين الله يقول لك فدا musu ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam hazihi sabili wannan ita ce hanya ta ada'u ina kira ila Allah zuwa ga Allah kama an tambaye shi ya kirin yace sai ce ala basiratin abisa basira ai ala ilmin abisa ilimi kenan idan mutum zai yi kira zuwa ga Allah ko zai yi da'awa ko zai yi wa'azi abu na farko da ake bukata ya tattala shine jari na ilimi wanda zai yi kiran al'umma bisa wannan domin idan ba haka ba sai zama bannar da zai haifar sai ta fi gyaran da zai haifar a cikin al'umma Allah ha gafarta mana wani wurin Allah ce kul inni ala bayyinatin min rabbi qul inni ala bayyinatin wa kazzabtum bi به ka fada musu ya محمد Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ce inni ala na min rabbi lalle ni ina kan hujja daga wajen ubangiji na menene hujjar da yake kanta shine ilimi kenan ilimi shine hujja duk sanda aka magana maganar kawo hujja to abin da ake tsammani ka kawo ilimi ka kawo aya ko ka kawo me ko ka kawo hadisi ba kai ta misalce misalce da kwatance kwatance baba ya zagayo in ta zagayo ba su haɗu ba wannan sakarci ne ba shi ake cewa ilimi ba abin da ake cewa ilimi kawo hujja kawo nassi qala ƙalar qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanzu kake magana da ilimi qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kazzabtum bi ko da kun karyata ni aikin banza kuka yi domin akan hujja da ilimi nake daga wajen ubangiji na Allah ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa al'ummar wato duniya wato ainihin gaba ɗayansu addinin musulunci ya karantar da mu cewa shi ilimi Shi ne wanda yake iya gyara zukatan al'umma Shi ne wanda yake fidda mutane daga duhu ya kai su zuwa ga haske Shi ne yake tsabtace zuciya shi yake canja ɗan adam daga mummunan hali zuwa hali mai kyau wannan ne dalilin da ya sa Allah maɗaukin sarki hatta a cikin surayensa ya kira kansa da mai ilimi amma bai kira kansa da wato sauran siffofi da ake siffanta 'yan adam da su ba amma ya siffanta kansa da siffa ta ilimi saboda muhimmancin ilimi da girmansa da darajarsa yanzu ga muhimmancin sifa ta hankali ka gama cika shine a ce kai mai hankali ne amma ba inda Allah ya siffanta kansa da shi mai hankali ne amma ya siffanta kansa da shi mai menene shi mai ilimi ne saboda darajar ilimin tana gaba gaba daya ita ce daraja ta kololuwa Allah ta Allah ya sa mu dace shi yasa yace nabbi'uni bi ilmin in kuntum sadiqina sai Allah ya ce mai gaba da rama ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين الله جنسر سركيشي ومن الإبليس ديني haka nan daga wato raƙuma nan ma akwai dangi guda biyu a cikin wa'inan dabbobi na ni'ima dangi takwas da alƙur'ani mai girma ya ambata idan muka samu raƙumi sai mu samu mai sai mu samu taguwa ne wa minal ibli sunaini Allah ya ce wa minal baqari sunaini sannan daga ɓangaren shanu nan ma akwai dangi biyu idan aka samu sa sai a samu me sai a samu saniya kun ga mun samu dangi guda nawa mun samu dangi guda takwas da waɗannan su ne ake cewa bahimatul an'am su ne waɗanda ake cewa dabbobin ni'ima da ƙur'ani mai girma ya ce uhillat lakum bahimatul an'ami أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم inna Allah hukumu ma yuri da Allah ya ce uhillal lakum bahimatul an'ami an halatta muku dabbobin ni'ima to waɗannan su ne dabbobin ni'iman da alkur'ani mai girma ya magana akan su sai Allah ya ce ka sake tambayar wayannan larabawa da suke haramta wasu dabbobin da san su halatta wasu da san zuciya qul azzakaraini harrama shin mazaje a cikin wa'annan dabbobi ne Allah ya haramta amin unsayni ko matayensu an mashtamalat alaihi arhamul unsayin ko kuma abin da mahaifar matayen dabbobin ya kunsa sai Allah ya ce am kuntum shuhada a iz wasakum Allahu bi hada wanda kuke daukan wannan hukunci kuna dangantawa zuwa ga Allah alhali Allah bai shi ya saukar da wannan hukunci ba shin ko kuna halarta ne kuna nan a wurin a lokacin da Allah madaukin sarki ya muku wasiya da waɗannan tatsuniyoyi da kuke karantawa na halarta abinda da kuka dama da haramta abin da kuka ga dama ba tare da hujja daga wajen Allah madaukakin sarki ba sai Allah ya ce faman azlamu da aka yi jarabawar azalume wanda ya zo na daya shine manittara ala Allah kaziba shine wanda ya kirkiri ƙarya jingina wa Allah wannan addu'ar zalumi babu azalume kaman shi wani ya kirkiri ƙarya ya jingina wa matarsa bai kyauta ba amma dai da sauki wani ya kirkiri ƙarya ya jingina wa ɗansa bai kyauta ba amma da sauki wani ya kirkiri ƙarya ya jingina wa abokinsa bai kyauta ba amma dai da sauki wani ya kirkiri ƙarya ya jingina wa malaminsa bai kyauta ba amma dai da dama dama wani ya kirkiri ƙarya ya jingina wa shugabansa bai kyauta ba amma dai da ɗan sauƙi sauƙi kan wanda da ya kirkiri ƙarya da rasawa zai jingina da wa sai jingina wa Allah madaukakin sarki shine fa man azrama mimman iftara ala Allah kadhiban li yudilla an-nas bighairi ilm sannan ya jingina ƙaryar zuwa ga Allah domin ya batar da mutane ba da ilimi ba shi yasa babu hatsari a cikin addinin musulunci kamar ka ce Allah ya ce alhali Allah bai ce ba babu hatsari addinin musulunci kamar ka ce Allah ya halatta alhali Allah bai halatta ba ko ka ce Allah ya haramta amma Allah bai haramta ba a shari'a Allah ne mai yin shari'a kai dan adam baka da daman shar'anta addini zaka tsaya ne mai Allah da manzo suka shar'anta kawai ka tafi a kansa amma da ka ce ga halal ga haram ba tare da nassi daga wajen Allah ba to ka shiga bala'i ya zama amlahum shuraka'u shara'u lahum min addini din ma la Am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad ma lam ya'zan bihi Allah ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم Na’am. Wa ma’umiru illa liya abudu ilahan wa’idan la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Allah maɗaukakin sarki yana guda mana hatsarin shar'anta addini. Allah ce amlahum shuraka, shinko suna da wasu abubuwan tarayya da Ubangiji ne. shara'u da min ad-dini da suke shar'anta musu wani abu daga addini malami azan bihillah wanda Allah bai bada izini ba kenan idan wani ya shar'anta maka wani abu na addini ya halatta ko ya haramta sai ka amince kai aiki da abin da ya faɗa to wannan ya zama ka ya zama abin bautarka ka sanya shi ya zama sharik abokin tarayya ga Allah madaukin sarki domin jurisdiction na Allah madaukin sarki ne shi kadai it is an exclusive jurisdiction babu wanda ke tarayya da Allah a cikin wannan wannan hurumi ne na ubangiji shi kadai shar'anta abin da ya shafi addini da wani ya shar'anta maka ka amince to lamar ya gama lalacewa shi yasa lokacin da adi ibn hatim adi ibn hatim babansa babban mutum ne tun zamanin jahiliya ana girmama shi saboda larabawa sun kai ga idan za su da misali wajen ƙure a daka a kyauta shine su bada misali da hatim mahaifin adi ibn hatim amma me yake faruwa lokacin da hatim ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi adi ibn hatim dan wancan mutum da muka ambata ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana cikin masallaci aka ce ga adi ibn hatim yana sallama manzon Allah nan take yanke abin da yake yi ya girmama yaron saboda darajar babansa bayan sun gaisa manzan Allah ya ce mu tafi gida sun fito za su shiga gida sai wata tsohuwa ta tara manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana magana da shi lokacin Adi bin Hatim bai musulunta ba Adi bin Hatim ga annabi ya tsaya ya natsi yana sauraron tsohuwar nan da girmamawa tun a lokacin a cikin ransa ya ce wannan ba mulki yake nema ba duk mai neman mulki da neman girma ba zai saurari wannan tsohuwar ba daga na aka wuce gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli falon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam marra mutawabi to a lokacin ne ji manzan Allah yana karanta wannan ayar cewa itakazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah yahudawa da nasara sun riƙe malaman su da limaman su a matsayin abubuwan bauta kuma bayan Allah shi kuma abu dubin hatim ya san yayi addinin kiristanci addinin kiristanci yake bai taba yi wa fassan su sujada ba bai taba yi wa rabaran din su sujada ba ko wani fada ga kuma qur'ani ya ce suna bautawa malaman su sai kalli manzon Allah ya ce ya rasulullahi lasna na abudu ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai mu ba ma bauta musu sai manzon Allah ya kalle shi yace ba ku bauta musu yace eh yace ba sa halata muku haram ku yadda yace eh wannan kai yana faruwa ga abu a cikin linjila an ce haramun ne sai su halata mana kuma sai aka ce a haka yace ba sa haramta muku halal ku yadda yace kwarai wannan ma yana faruwa ga abu a cikin linjila haramun ne amma sai su halatta mana sai a tafi haka ko kuma abun halal ne su haramta mana sai a tafi haka sai manzon Allah ya ce fatilka ibadatu wannan shine bautar su kenan duk lokacin da wani ya shar'anta maka wani abu sai kuma kai da da wannan ka tafi a kansa to aqidar ka ta samu tasgaro a wannan lokaci ka mai da shi abin bauta koma bayan Allah shi yasa Allah madaukin sarki ya ce an kuntum shuhada iz wasakumullahu bihaza faman azlamu mimman iftara ala allahi kadhiban li yudilla an-nasa bighairi ilm sai Allah ya ce inna Allah la yahdi al-qawma zalimin lalle Allah madaukin sarki bai shirye da mutane azzalumai Allah ka tsare mu daga fadawa cikin irin wannan zalunci sai Allah madaukin sarki ya ce mai a gaba larama qul أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس نعم فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم الله أكبر القرآن من Allah ya ce ka tambayi su waɗannan ka gaya musu waɗannan larabawa da suke halatta haramun su haramta halal su zo da wasu tsare-tsaren halacci da haramci da Allah bai saukar da dalili a kansu ba kul ka gaya musu ka ce la ajidu ni ban samu ba fi ma uhiya ilayya cikin abin da aka yi wahayi zuwa gare ni muharraman wani abu da Allah ya haramta a ci dabba wacce Allah ya haramta a ci wannan dabbar illa an ya kuna maita sai dai idan dabbar ta mutu mushi dabba in ta mutu mushi to wannan na samu a cikin abin da Allah ya mun wahayi cewa haramun la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala tsa'imin ya tsamuhu a bisa wani mai ɗanɗanawa da zai ɗanɗana wani mai ci wanda zai ci illa an ya kuna maita sai dai in dabbar ta mutu ta zama mushe in ta mutu ta zama mushe to yanzu ta zama haramun ba za a ci ba au daman masfuhan ko kuma jini jinin wanda yake fesowa yayin da aka yanka dabba jini yana fesowa wannan jinin da ke fesowa shi ma haramun ne amma jini daskararre shi ba haramun ba ne me jini daskararre kamar hanta jini ne daskararre bai zama haramun ba kamar suhe eh jini ne daskararre shi ma bai zama haramun ba shi yasa aka ce audaman masfuhan aw lahama khinzirin ko kuma naman alade shi ma naman alade na samu a cikin abin da aka yi wahayi zuwa gare ni cewa haramun ne kada a ci aw lahama khinzirin fa innahu rijis shi naman alade Allah ya ce wannan kazanta ne abin kyama ne an yi wa annabi wahayi cewa kada a ci aw fiskan uhilla li ghairi llahi bi ko kuma dukkan wata dabba wacce da aka zo za a yanka ta ba a ambaci sunan Allah ba sai aka kururuta sunan wani Allah aka yanka dabbar da shi to ita ma wannan dabbar haramun ne a ci waɗannan su ne abinda ni dai in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na samu cikin abin da aka yi min wahayi cewa bai halatta a ci ba wannan yayi daidai da abin da Allah madaukin sarki ya faɗa a cikin suratul ma'ida da yake hurrimat alaikumul maitatu wa hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmu khinziri wa ma uhilla li ghayri bihi wal munqaniqah والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم الله يتفر مر عليكم الميتة أن هرم تامو كتن kun ga annabi ya faɗi gaskiya da yace mushi yana cikin abin da aka yi wahayi zuwa gare shi ba za a ci ba hurrimat alaikumul maitatu waddamu da jini jinin shine almasfu irin wanda aka ambata a cikin waccan ayar wala hamul da naman alade wa ma uhilla bi ghairi llahi da abin da aka ambaci sunan wani Allah aka yanka idan za a yanka dabba sunan wa za a ambata sunan Allah za a ambata abin kake gaya wa dabbar yayin da kake cewa bismillah shine rago kai hakuri ba zan yanka ka don zalunci ba ubangiji da ya halice ka ya halice ni shi ya halatta mu saboda haka da sunansa nake yanka ka shi ne ma'anar da wannan kalma ta bismillah take bayarwa kamar alkali a kotu idan kayi laifi zai zartar maka da hukunci sai ya faɗa maka dokar da ta bashi dama ya maka hukuncin dan karka ɗauka ya zalunce ka ko yana maka fin ƙarfi sai ya ce to a kundin laifuffukan arewacin Najeriya a sakin layi na 27 karamin kashi cikin baka na zartar maka da hukuncin kaza wannan doka da ya karanta maka domin ya gaya maka ba zalunta kai ba ƙasar ce ta sa wannan dokar da ita yi amfani wajen hukunta ka to shi ne ma'anar wannan bismillah da kake karantawa to duk wanda ka kira sunan shi ba shi ya halicci wannan dabbar ba da ba shi ya halicce ta ba to wannan yana nuna cewa wato an yi shirka an fita daga wato umarnin Allah maɗaukakin sarki wannan kuma dabba ba za a ci namanta ba Shi ne wa ma'a li ghairi Allah bihi Allah ya ce wa wal kanikatu dabba da ta shaƙe wuyanta ta sa wuyan ta wani wuri ta shaƙe ta mutu ita ma ba za a ci ba mawuƙu zatu haka nan dabbar da aka ɗauki sanda ko wani abu aka buge ta ta mutu ita ma ba za a ci ba wal radiyatu, dabba da ta faɗo daga sama ta mutu ita ma ba za a ci ba wan ɗihatu dabbar da dabba yar uwarta ta soke ta ita ma ta mutu ba za a ci ba kenan duk dabba mushe ba za a ci ba ta mutu ne da kanta saboda rashin lafiya ko kuma dalilai irin waɗannan dalilan da aka ambata a cikin wannan ayar suka sa ta mutu ta dai zama mushe to ba za a ci ba kun ga waɗannan abubuwa da Allah ya manzan Allah wahayin su a cikin suratul maida ya haramta wa al'umma su ci to su ne annabi nan wurin Allah ya ce gaya musu cewa la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghayri Allah bi sai Allah ce fa mani durra to every rule there exception kenan fa mani durra wanda ya shiga cikin matsi ghayra bagin wala adin ba da zalunci ba ba da ta'addanci ba to fa inna rabbaka ghafurur rahim in ya samu mushe a shafar fesu lafiya Allah ya gafarta Allah mai gafara ne mai jin kai me wannan ke nunawa kana tafiya a cikin daji abincinka ya ƙare yunwa ta gala ta ka sai ka samu wata dabba ta mutu mushe murus a ba ruwanka da mushe ne yanzu kana da bukata ka shiga larura ya halatta ka ɗebi naman wannan dabba kai mai, ka gasa ka ci wannan nama har ma kai zuzuri idan ka je inda zaka samu abinci mai tsafta na halal da ba matsala a kansa to sai ka zubar da wannan yanzu larura ta riga ta gushe dama an ce abdaruratu kaddaru bi kadariha to yanzu an shigo cikin abdaruratu tubihul mahdurat dama haka abin nan lamarin ubangiji yake idza baqa al-amru ittasa duk lokacin da lamari ya kunci to sai Allah ya bude window nan take kuma sai a samu yalwa sai a samu kofa saboda a ceci rayuwar dan adam Allah ta'ala ya samu dace hausa suka ce a cikin kuda ake yin washi wani je samu wani malami a wata ƙasa ba zan faɗi sunan ƙasar ba yake tambaye shi menene hukuncin shan taba Wani ya je samu malami mai arziki ne to kun san malami akwai yan cewa akwai malaman Allah to yanzu na rashin sa ba malamin Allah aka samu ba an samu malami ne dan cewa sai me hukuncin shan taba kan haram ne ko halal ce to alhaji wace ansar kake so a ciki halattawa kake so ai ko haramtawa kake so ai alhaji yace ban gane ba kenan ina so a halatta zaka yi halattawa ina so a haramta zaka yi haramta yace kwarai inda zaka biya me zai kawo matsala yace da me zaka halatta mun ko ka haramta yace da me zaka halatta haramta ko banda qur'ani yace sai ka jawo aya qur'ani cewa halal ne kuma ka jawo aya ka ce haram ne yace kwarai duk wanda kake so shi zai maka kai dai biya a baka fatawa ka sai inda dare maka ko ga shi akwai malamin da ke da fatawar sayarwa ba a sani ba sai ce to idan ina so a haramta ne fa ya za ka yace ga ayana qur'ani mai girma allazina ya rasulan rasulun ummiya الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم Ya yace wannan ayar ta ambaci ayyukan da Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi menene ayyukan ya amurhum bil ma'ruf yana umurta al'umma da abu mai kyau Wayan yanhahum anil munkar yana hana su abinda shari'a ba ta yarda da shi ba wa yuhillahum at-tayyibat yana halatta musu dada dan abubuwa ya ce an ce a tsayi abin da baki yana daɗi ko bai cutarwa a jiki shine a tsayi ya zama halal wa yuharrimu alaihimul kaba'is yana haramta musu kabis menene kabis a baki ba daɗi yana cutarwa a jiki ta ba a baki tana da daɗi ba ta da daɗi tana cutarwa a jiki ko ba ta cutarwa tana cutarwa ce to ta zama haramu tun da Allah gashi ya ce wa yuharrimu alaihim alkaba'is kenan ta zama kabis kabis kuma haramun ne a musulunci hmm. ya ce a ah, wannan na gamsu kwarai da gaske to zai yana so ka halatta kuma za ka yi halatta yake kwarai ya ce aina yake akwai aka Allah ka rawa da shirin malamin bid'a daga ran da Allah bai hada ka da malaman sunna ba ka shiga bala'i shi yasa shi malamin bid'a in yana tare da mai mulki to al'umma sun shiga bala'i bai iya gawa mai mulkin gaskiya in yana tare da mai arziki bai iya gawa mai arzikin gaskiya zai kalli bakin alhaji ne ga ta ina bakin ya karkace sai ya ce ya alhaji dama ta nan Allah ya ce a zubar da yawo matsalar malamin bid'a kenan shi karatunsa da fatawarsa duka ta sayarwa ne me zai samu ne a gaban shi ba mai Allah yake so ba sai ce to jawo ayi da ta halatta kuma sai karanto ayi da Allah rama ya karanta mana yanzu sai ce Allah ya ce qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yad'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masuhan aw lahama Kinzirin, fa innahu rijsun aw fitan uhilla li ghayri Allah bihi ya ce Allah ya ce manzan Allah sallallahu alaihi ka ce musu ni dai cikin abin da aka yi min wahayi ban ga abin da haramun ne ga wani mai ɗanɗanawa ya ɗanɗana ba sai dai idan abin nan mushe ne ya ta taba mushe ne aka ce a <laughs> audaban wuhan ko jini mai fesowa taba jini ne mai fesowa aka ce a auna hama ya ce ko kuma nama alade taba nama alade ne aka ce a au fiskan uhilla da gairin lahibi. ko kuma dabbar da aka ambaci sunan wani Allah aka yanka eh, ta ba dabba ce da aka ambaci sunan wani Allah aka yanka aka ce ah. a sai to Allah ya ce annabi ka gaya wa duniya ni dai a cikin wahayin da aka man banga abin da haramun bane sai wayannan ta kuma dawa ba ta ciki kenan ta zama ne sai shi kenan ta zama halal to kaga dan gurin aka rashin sa'a ba kai karatu ba ai sai adul mai aka in Alhaji bai karatu ba sai ya fada rami na'am waccan ayar da ya faɗa haka take daidai to ayan nan wurin cewa kai قل لا أجد فيما ilayya muharraman محرما imin ya damu. wato duk sanda aka ce da'imi ya damu shine abinda dan adam zai tattauna ya ci ya haɗiye shine ake cewa tsa'imin ya damu. kenan ta ba ba ta cikin jerin gwanan abubuwan da ake tattaunawa a cinye a haɗe su ko tana ciki ba ta cikin wannan ayar ba jerin su taba take magana ba tana magana akan dabbobi ne waɗanda aka yanka ba ta da alaka da taba balle aka hujja da ita a haramtawa a mutane shan taba waccan ayar da aka karanta ta farko ita ta tabbatar da haramcin shan taba kuma shan taba haram ne wannan kusan ijma'i ne na malaman duniya gaba ɗaya kan wannan waɗanda Allah ya jarrabe su da wato wannan harka mana addu'a Allah madaukin sarki ya shirye da su wani ma zaka ji na cewa to ina kace shan taba haramun ne ai duk qur'ani ba inda aka ambace ga ya cewa harimu alaikum alkaba'is Allah ya ce ya haramta kabis kuma ya tabbata taba kabis ne kai dan saboda tsabar jahilci wa abin da yake jira sai qur'ani ya ce maka ya alazina amanu inna bensin wa rosmas wa mai zobe wa mai filta haramun wasu lokacin ne zaka dauka shan taba haramun ne saboda kai tsabar kai ne maka karatu Allah ya gafarta mana Allah ya ce fa man tsura ghaira bagin wala alin fa inna rabbaka ghafurur rahim kenan wannan ka'ida ce ad-daruratu tubihul mahdurat akwai abubuwan da wato darura take canjawa shi ya mu kanmu duniya muka samu halin da muka samu kanmu a ciki akwai abubuwa da yawa da larura ta canja mu ta sa dole muka yi sabanin haka ko wannan tafsirin da muke yi ai mun saba ne jama'a su taru a ciki a masallaci muna yi amma da larura ta shigo fa an samu canji ko ba a samu canji ba an samu canji wasu wurare an ma rufe masallatan juma'a har ma da masallatan kamsu Salawar. ka'aba ma da kanta an rufe ta masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi an rufe ba wai an rufe ba a sallah a ciki gaba ɗaya ba amma dai ba a barin jama'a su zo kamar yadda aka saba ake gudanar da wannan ibada sallar tarawih yau a Saudiya masallatai da dama ba a yi sai dai a yi a cikin gidan dace saboda me ya shigo larura ta shigo kenan duk sanda larura ta shigo to addinin musulunci yake yi tanadi a kanta shi yasa nan gurin aka ce faman tsurra gaira bagin wala adin sai aka ce fa inna rabbaka gafurur rahim lalle ubangijinka mai gafara ne mai jin kai Allah ka gafarta mana Allah ka zauna da kasan mu lafiya Allah ka ɗauke wannan annoba daga cikin ƙasashen musulmi gaba ɗaya Allah ka dawo kasashen mu da karfin tattalin arzikin su subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah